Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Abban sojoji kashi na arba'in da uku. A galabaice shiga faɗinsa saboda rashin jin daɗin jikin shi da yake yi. Tun sabo bai da lafiya amma saboda juriya irin tashi da ƙarfin hali ba wanda ya lura da haka. Kundinsa ya haida tare da zazzabi mai zafi ya rufe shi. Jikin shi na sanye da army tare da shirt light green kala kai tsaye yana shiga bedroom sa ya faɗa saman sa, ba tare da ya rage kayan jikin shi ba saboda rashin ƙarfin jikin shi da yake ji abin ya zo mishi wani iri saboda kafin ya ciwo da wuya mutum ne mai cikakkiyar lafiya san bai sanarwa da kowa ba saboda baya son ya taya masa da hankali kuma baya son a ga raunin shi sahirish mutuwa ta daga kicin din hannun tarke da tiri mai dauke da kayataccen plate na fruit sai kwaf mai dauke da hot tea sai famin tararin zafi yake yi a nan take tafiya kai tsaye ta fit test din tana cikin tafiya kamar daga sama ta ji murya haruna ya cewa wurin namiji za a ne a wani irin firgici ta juya tana neman ta inda za ta gan shi yana zaune saman tirisita shi kaɗai abin shi jikin shi na sanye da night dress riga daidai gwiwa ya aza kafa ɗaya bisa ɗaya yana faman sakan mata murmushi ba karamin tsoro ya bata ba saboda bata tsammace shi a wannan lokacin ba cikin sauri tuce upstairs gaban tana faduwa a ranta tana cewa anya harun ba aljani ba ne? in ba haka ba yaushe har ya shigo babban falon nan amma ban ga gifcin shi ba tana tafiya tana sambato a ranta har ta ƙara safa ɗinsa sai da ta tsaya tare da daidaita nutsuwarta sannan ta shiga ciki wayan babu kowa a falon hakan na nufin yana cikin bedroom ɗinsa takawa ta yi a hankali har zuwa ƙofar bedroom ɗin nashi sannan ta yi sallama kusan su uku ba a amsa mata ba sai a nau'in ne ta nemi shi ƙasa-ƙasa ya amsa mata komi a hankali ta sa ƙafar ta shiga ciki lokacin da ta ɗago idanunta nan take ta ji faɗuwar gaba ne da dagan ganshi uban goho saman gado yana fitar da numfashi da kyar da kyar ba karamin tayan yamma da hankali ne ba. Tuni jikinta ta yi mugun sanyi. Ƙarasawa da ya ciki tare da ajin mistri tire saman tabal ta ce, Sanda da yawwa, ga tinan na kawo maka, ko akwai wani abu da kake bukata Shuri bai ba ta amsa ba, sai numfashi kawai da yake fitarwa mai hucin zafi. Bin shi da kallo, su ma kanshi ta rufe dukkan fuskar shi side by side. Tana so ta tambaye shi ko lafiya, amma tana jin tsoro. Kusan 15 minutes tana tsaye bai ce komai ba, kokari yake ya tashi amma san jikin shi ya hana shi sai dai da gaske sannan ya samu ya miƙe tare da mutsuwa ya sauko da ƙafafunsa ƙasa idanun shi alfarin fuskar shi ba ƙaramin canzawa ta yi ba jikin shi sai kirma yake da wanda ya shiga sunu hatta pink lips ɗinsa sun gaza tsayuwa tsananin tausayin shi ne ya kama sayar shi saboda ta tabbatar da cewa bai da ƙoshin lafiya saboda alamomin da ta gani a tattare da shi tani ta jawo yana ƙoƙarin zuwa daga idanunta Muryar ce ta tsinkaye ta da cewa ki duba cikin saitarwa ɗina da cuta with pen Please, bring it for me. Cikin sauri Sairish ta matsa tare da kai hannu jikin da ruwa ɗin. Ta jinyo gida na farko a bikinta An ta samu juta din tare da bayro. Ɗaukuwa ta tare da mika mishi. Da kire cire hannun shi karba har lokacin idanun shi na rufe. Aza juta ɗin ya daga gefen tebul din gaban shi. Buɗe papers ɗin cike kafin ya aza biro. Ya so rubutu. Bayan ya kammala ya yi da ya rubuta, ya ɗauko takardar ya mika masa Sairish. Cikin sauri ta sa hannu ta karba tare da aza idanta akan rubutu. wani irin handwriting gare shi domin ko da ta kalla ko ɗaya bata iya ganewa a ciki ba haka ya saka ta kalle shi tare da cewa ban gane menene ka rubuta ba ta faɗi a ɗan tsorace go and bring it for me ne kawai abin da ya iya furta mata cikin sauri sai ta kama hanyar fita daga bedroom ɗin nashi tana waiwayin shi sakuwa downstairs ta yi tana faman cizon yatsa saboda ta rasa gane menene ya rubuta mata tamkar za ta yi kuka tana cikin wannan halin murya harun ta katse ta da cewa kana help you Dagowa ta ɗan razana tana kallon shi fuskan nan tashi na dauke da murmushi ya sa hannu ya karɓi takardar yana duba rubutun jiki daga bisani ya ce ki jira ni a nan yanzu yanzu na zan dawo Ina faɗin hakan ya juya da sauri zai ya faɗin su da nan downstairs a zuciya ta saki a ranta tana Allah Allah saboda tsoron kada Harun ya tafka mata kuskure dan ta san halin shi bai da tabbas gajiya da tsayuwa ta yi don haka ta samu wuri saman last step na bena ta zauna tana jiran dawo. shi ba da jimawa sai gashi ya fito daga faɗin nasu sai famin sauri yake irin na himman nan hannun shi na riƙe da sirinji da kwalbar injection tun kan ya ƙara so sai rish ta miƙe tare da sa hannu ta karɓa tana yi mishi godiya da gudan bakinsa sai cewa ba sai kin yi min godiya ba aikin lada ne fa ni dai ne ki kai mishi allura ya hanzar ta yi yanzu in ma godiya ce gobe da safe sai ki zo ki same ni ki min ita yana magana yana sakin wannan shi'umar marmashin nasa jiki ya sanya ta sa hannu ta karɓa tana kallon fuskar shi shi ma kuma ita yake kallo da wannan murmushin nashi cikin sauri ta juya tare da haihuwa upstairs cikin sauri take tattaka mai tattakalar bena har ta wuce faɗinsa rike ƙugu harun yayi tare da sakin wani irin bazawarin murmushi ya ce lokacin bacci ya yi bari na je na kwanta gobe da safa akwai labari da safa ya shila za ta zo miƙo min godiya da kanta ya faɗi tare da sakin dariya ya wuce sashen shi lokacin da rishi ta koma ɗakin nashi yadda ta mishi haka ta same shi zaune idon shi a rufe cikin sauri ta ƙarasa tare da miƙa mishi allurar da sarin tare da cewa ga allurar hannu SGR ya sa ya karba da kiran iya bude idan shi san bai iya gano cikin allura ce yarinyar ta kawo masa saboda idanun shi bijibiji suke gani hakan bai ba shi damar karanta abin da aka rubuta a jikin karamar kwalbar allurar ba wasu bakin kwalbar yayi tare da ciro sirinjin ya fito da kan allurar ya tsoma a cikin kwalbar ya zuƙo ruwan allurar iya yadda ya san ya dace wa kanshi tuni jikin sa ya rishe tsoma rawa saboda tsoron allura gare ta cikin sauri ta kama hanyar fita daga ɗakin saboda ta ba shi damar yin allura Muryar shi ta ya yi da cewa kada ki tafi. Ya furta yana faman sakin huci daga bakin shi da hancinsa. A bakin kofar ta tsaya idan ta arfe, jikinta na kyarma. Muryar shi ta kuma jiya ce, Ki zo, cikin sauri ta koma, a jiya zuciya ta sake ganin har ya kammala yin allurar. mika mata kwalba allurar yake, tare da salanjin ke ce, ki sa a dustbin. Amsa mishi ta tare da karɓa, ta wuce wurin tun dustbin ɗin shi ta ta saka tarkacen allurar. Sannan ta dawo ta tsaya, tana jiran jin zai buƙaci wani abu tunda ya nuna mai son ta tafi lokacin da allura ta gama gauraye ko ina na bikin shi da wani irin ƙarfi ya ware idanun shi a zare har sai da shi ta ɗanja ja baya saboda firgitar da ta bin yatsun hannun shi ta da kallo ganin yadda yake warware su suna mimmiƙewa tsaye tamkar da yadda mutum ke komawa zambi a cikin fim gaban da ne ya shiga faɗuwa saboda tsoron da ta ji mun na rawa ta ce zan iya tafiya da kwaye da wannan sexy blue eyes ɗin nashi da launin sai ya ƙara canjawa gwanin ban tsoro kai kana ganin su kasan cewa akwai matsala ido cikin ido yake kallon ta ba tare da ya kawar da idan shi ba hakan ya saka zuciya ta ƙara karaya ga wani irin fargaba da ya zo mata gani irin kallon da yake mata ne ya saka nan take ta dinga jin bugun zuciya Ya da baya ta so mai jikinta na kirma har lokacin bai janye idanun shi daga kanta ba binta kawai yake yi da kallo sai da ta ga ta ɗanyi mishi nisa sannan ta nufi hanyar fita daga bedroom ina shi da saurin gaske sai dai ina kafin ta an karata ne SGR ya yi wani irin kwakwaran motsi tare da mikewa kuma wani zaki ya bi bayanta a zafi kai bugun da wani irin rubu ya daga ta sama gaba ɗaya ta sake wata irin razananniyar ƙara mai rigitarwa bata ga bakin bakinta ba ya wani irin wurgi da ita kai tsaye ta faɗa tsakiyar garin shi ya rabu tun mahaifin da ta yi rolin da shi ya jima da barin jikinta ba ƙaramin buguwa sai ya ta yi ba da ke take ta yadda kanta daga jikin bed mattress ɗin ta ɗauko hankali a matuƙar tashi take kallon shi ganin ya sanya hannayen shi tare da ruwan ɗin da ke a jikin shi ya cire ta gaba ɗaya tare da yin wurgi da ita ƙasa gaban ta ne sake yin wani irin mugun dan hawaye sun so mu yanke mata fuskarta cikin tsananin tashin hankali take girgiza mu shigai tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku san babu alamar sassauci a tattare da shi kai eh, kana ganin yanayin action ɗinsa za ka san cewa ba a hayyace shi yake ba hatta ƙarfin jikin shi ba nashi ba ne a matsayin shi na wanda bai da cikakkiyar lafiya gani ya zaɓi bal ɗin wandon jikin shi gaba ɗaya ya yi wurgi da shi tare da sa hannu na ƙoƙarin zame wandon da ke jikin shi hakan ya ƙara tsoratar da sayar shi yunƙuri da ƙarfi za ta duro daga saman gadon ta gudu ɗan ba wani abu ne ba ta ji saukar shi a saman gadon gaba ɗaya afka mata tare da yi mata rumfa da ɗan ƙirjin shi salandum ta ji ta a jikin shi nan ido ya rena fata dukkan ilahirin jikin ta rawa yake yi gaba ɗaya ta gama rikicewa wuri ta hauni shaƙewa take yi wurin ciwon dan Allah kai hakuri ka bar ni na tafi ni na san cewa ba a hankalin ka kake ba bayan kanka bane ka sa karasa magana ta yi saboda idan shi ke kallon cikin ƙwaya idan nata SGR ba a halin yanzu zamu iya cewa baya ji baya gani wani irin huci yake yi yana groaning just like a hungry lion rinsa idan ta yi saboda ba za ta jure kallon cikin nashi ba yayin da idan take ci gaba da zubar da hawa din shiru ya sa ta sake bude idanunta don daga me ya dakatar da shi har lokacin blue eyes din shi na akan fuskarta tamkar mai nazarin wani abu Allah sarki duk da ba a ba yana kokarin ya dakatar da kanshi ya controlling na kansa amma ina allura ƙara zafar da shi take yi sai ma mun cici jefin clips ɗinsa yake yi gaba ɗaya su mu kanshi ta lullube fuskar su duka biyu wata irin zufa ta gani yana tsatsafo mishi daga fuskar shi hakan ba karamin razanar da ita ta yi ba duk wasu ɗin ta dinga yi daga fuskar shi tana sauka a fuskar sa shi tuni ta soma ɗiyar yawo gani ya ƙi mubin da rufe tan da yi hakan ya saka ta tattara dukkan ƙarfinta gaba ɗaya don ta ingije shi ko ta samu yi gefe da ita kuma ta gudu amma abin mamaki ko da ta sa hannun da ta yi attempting ingije shi ko motsi wannan bai yi ba saboda wani irin ƙarfi ne ya zo mishi ba na wasa ba zaro ido ta tana kallon shi hankali a tashi Abin mamaki for the first time sai ta samu fuskar shi dauke da wani irin ayyataccen murmushi na ban mamaki. Lokaci guda ya gama kashe mata jiki. Gaba ɗaya ta ji wata irin kasala ta rufan mata. Kwakwarar da ya kai wuyar rigar jikinta ya yage ta biyu. Nan take big boobs ɗinta suka bayyana. Gashi bata saka firziya ba. kuma suka dinga yi da shi domin ku ta dinga rigarta da yake kokarin yin wurgi da ita. Sai fama kokarin rufe kirjin da take da ita. A ƙarshe da ya fi ƙarfinta sai ta fashe mishi da wani irin matsanancin kuka da ƙarfin gaske. take cewa ya Allah ka kawo min ɗauki ya Allah ka dawo da shi cikin hayyacin shi ni na san cewa ba yin kan shi bane da ni afkawa da ya ta san musu hannu ta kai tana ƙoƙarin janyo side lamp din shi amma ko da ta riko fitilar jita ba za ta iya cutar da shi ba ko kaɗan saboda tsananin san da take yi mishi tana jin duk wani motsin shi a jikinta har bakin ta kai a dantsan hannun shi don ta ratsa mishi cizo amma ina ko da ta aza haƙoranta a fatar jikin shi sai dai kawai ta fashe da kuka saboda ba za ta iya ba suna cikin wani yanayin mashal ubar ya faɗo cikin falansa dawo shi da gurin su suna ba kuma ne ya kawo shi ba face misa ɗin da SGR ya tura mishi a wayar shi da cewa ba shi da lafiya bai sanar mishi ba a lokacin da suke tare sai da suka rabu yana cikin mota ya rubuta mishi message ɗin ganin saƙon da yi ne ya sa shi yin hanzarin dawowa gidan don ya duba shi yana kuma falon ya ji sautin kukan sa shi a cikin ɗakinsa ga wani irin gurnani da SGR ɗin yake yi irin da kura ta ga naman nan hankalin shi a murgar tashi ya afka ɗin nashi ba karamar razana Umar ba ganin da SGR ya rafa mai yarinyar gaba ɗaya ya ne ta a lokacin har ya zame dogon wanda jikin shi shot ne kawai ya rage min shi ma kokarin zame shi yake daga jikin shi a tsawacin Umar ya kwada mishi kira da karfin gaske ya ce tun tamkar makoshin shi zai ballo waje haka ya ambaci sunan kunnen sa ya rishi amma shi ko gogon san ba alamar ya ji balle ya dago ganin haka ya sa Umar yin hanzarin karasawa tare da kai hannun shi a mutukar zafafi ya dam iso makan shi da karfin gaske ya jawo shi ya wurgi da shi gefe guda saman gada Cikin sauri sai ta rufe jinta da rigarta wanda SGR ya yage mata ita. Tashi ta zaune tana faman sheka kuka ga jikin da ta faman kirma. Tamkar zaki haka SGR ya kuma dagowa daga wurin da Umar ya yi wurgi da shi. Gaba ɗaya ya makance wani irin ihu Sahir ta saki gani ya sake nufo ta yana wani irin gurnani. Cikin hanzari mashal Umar ya damƙo damtsan hannun shi yana cewa wai me ke damun ka ne me kake kokarin yi ne juya SGR ya yana wani irin huce ya kalle shi tamkar bai san Umar ba haka ya zabi da miƙe tsaye tare da turowa saman gada ya daddage da hannun shi ya kai mishi wani kwakwaran naushi a saman kirjin shi ba karamin zafi Umar ya ji ba Raya bace shi ma ya cakumi shi tare da kai mishi naushi dan ba suka kace mi gaba ɗayan su tamkar ɗan rasulun haka suka shiga bugun junan su ganin haka yasa sai rai sakuwa daga saman gadan dama ta samu ta zara rigar jikinta duk ta yi yage daga gabanta sai dai ta sanya hannu ta riƙo rigar ta tattare wurin da ya yage cikin sauri ta kama hanyar ficewa daga ɗakin ai kuwa karfa idan SJR a wani irin zamu wurgi da mashal Umar gefe guda da gudun gaske bisa sayar shi tare da jakko ta jikin shi nan ke ta sake fashewa da wani irin matsanancin kuka da hanzar gaske umar ya yunkura ya taso yau bayan shi tare da rike hannun shi da baya da karfin gaske sai ya da gaske sannan ya wurge da SGR gefe guda hakan ya ba sayar shi ta watsawa a guje ta bar ɗakin kafin SGR ya yunkura ya taso tun umar ya janyo kofar ɗakin ya datse ta ya rike daga shi sai shi a cikin ɗakin suna kallon kallo Umar bai taɓa tsorata da SGR ba sai ranar ganin yadda yake zazzare mishi ido tamkar bai san shi ba. gaba ɗaya kan shi ya gama ɗaurewa saboda ya san cewa ba halin shi bane shi da san mace mata a gaban shi ko kallo wannan amma kuma a ce shi da kanshi yake kokarin yi wa mace fyaɗe bayan shi ke hukunta masu aikatawa da hannun shi lallai kama akwai matsala gani yadda yake tafa mahuci yana cizon laɓa, yana kallon shi ya saka shi saurin dakatar da shi da hannu yana cewa Lukar Fayet ni na san bayin kanka kanka bane na san ɗan uwana ba zai taɓa aikata kan ba dan Allah ka amsa min dan na tabbatar da cewa bayin kanka bane kafin Umar ya kai ƙarshen maganar tashi da ni SDR ya kai mishi ƙwaƙwaran riko da irin nauyin Marshal Umar sai da SDR ya daga shi ya dago shi tare da yin wurgi da shi ai ba karamin buguwan Umar yayi ba dan gaba ɗaya ya zube gaban da ruwa ɗansa. nan take goshin sa ya bugu a jikinta haurin ya dan fashe kaɗan dan da goshin sa ya tare dagowa da irin shi ya kalli SDR cikin sanyin murya ya ce ni fa ne Umar ɗinka yau da kanka kake bugona so kake ka kashe ni tamkar ta zira shi magana da ya ga dangadan ya dangaro shi domin tafiyar ta basawa in fa na biye mishi wallahi na kasa zai da alama ya faɗi a cikin ranshi cikin sauri umar ya tashi tare da yin hanzarin afkawa cikin toilet ɗinsa ya rufe kofar ya yi hakan ne saboda tsoron kasa rauni da junansu don iya bige shi ba kyale shi zai yi ba ƙarfi ne zai haɗu da ƙarfi daga nan kuma abin da zai biyo baya su dukansu ba za su ji daɗin shi ba don ka zai babbake kofar toilet ɗin haka ya dinga bugun kofar saboda umar ya buɗe mishi ya shiga su cigaba da gashi don ba ƙaramin fusata shi ba su yake kare kasusuwan jikin shi wallahi kai mai isa ka ba zan buɗe kofar ba yana magana da ya tana cin shi saboda lamarin ya gama ɗaure mishi kai tunatar ya so mu ɗiba sgr ja da baya dinga yi yana ambatan sunan allah nan take yanke jiki ya fada a saman gadon shi a baje ya sume jin shiru sai ta sa umar sanya hannu tare da buɗe kofar toilet din ya ɗan leko ganin shi kwance saman gadon ya sume ba ƙaramin sanyi ya ji a ran shi ba fitowa daga cikin toilet din yana fama sauki a jiya zuciya ƙara sawaye inda sgr yake hannun shi ya sanya tare tattaro dogayen ƙafafuwan shi ya aza sa a saman garin gaba ɗaya sannan ya gyara mishi kwance shi tare da janyo blanket din ya lullube mishi jikin shi a do ya tuttuba mishi sannan ya kama hanyar ficewa daga ɗakin har ya kai bakin kofa karfi idan shi ya sauka akan sirinjin da sayarish ta zuba a cikin dustbin cikin sauri ya kai hannun shi cikin dustbin ɗin tare da ɗauko kwalbar allurar yana karanta rubutun da ke jikinta nan da nan hankalin shi wani irin mugun tashi da na shi ya gama dorewa na nasa ta yi aka yi SGR yi ma shi wannan allurar I can't believe it ya furta yana sake jujjuya kwalbar da ke hannun shi tare da ita ya fito daga ɗakin ya so ya wurin yarinya saboda ya rarrashe ta ya fahimtar da ita amma dai ya sosai bai san a wani hali take ciki ba yanzu wucewa bai zargin shi kawai ya tare da kwalbar riƙe a hannun shi saboda yin investigation a kanta dole ya binciken da aka yi aka samu allura a cikin gidan saboda dama sun jima suna neman haramtaccen kamfanin miyagun ƙwayoyin da ke sarrafa allurori a ɓoye masu cire imanin mutum lokaci gida. a ɓangaren sai kuwa abin gwanin ban tausayi haka ta faɗa ta tana faman shan kuka kifin gadon ta zauna domin ƙara shi kukan nata ta jima ba tare da yin motsi ba hannunta na riƙe da jikinta sai ƙara matse wurin take yi tana kuka duk wurin da SGR ya tamka a jikinta ba ƙaramin raɗi yake yi mata ba saboda bai yi mata roƙon wasa ba idanunta sun kumbura sosai saboda kukan da sha ba komai ta fije ba face da daga Umar na bugun shi sauran ta karya lahanta shi akan abin da take da tabbacin cewa ba yin kanshi bane da kyar ta iya miƙewa ta wuce toilet saboda ta tsarkake jikinta rufe kofar toilet din ta yi kusan mintuna goma sha biyar sai ga ta fito da rawar tawul tana faman sauki a jiya zuciya a cikin ranta ba karamin sanyi ta jibar mashal umar yanzu da bai so ba a daidai wannan lokacin da sdr ya jima da yin rafin ɗinta kuma babu tabbacin cewa za ta rayu saboda ba ɗugun imani a tattare da shi lokacin wato da ta buɗe tare da ciro ta rigar bacci ta zara a jikinta sannan ta kuma tare da haihuwa saman gada? janyo bargon da ta tare da lullube jikinta da shi rufe idanun da ta nan take birnin da ya tariyo mata fuskar sdr lokacin da yake kallon cikin idanunta gumin shi na zuba a fuskarta nan take wata irin kasala ta rufe mata jikinta san bacci ya ki daukar ta saboda daga tarin do sai da ta tamkai SGR zai faɗo mata a cikin dakin rigita ta dinga yi duk ta tsoratar da kanta duk da ta rufe dakin amma ji take tamka zai biyo ta ne saboda da ta ga ya bige umriya kuma ta dazan tana cikin wannan halin wayar ta buga uban ringin duk kwagigici ta tsala ta faɗo ƙasa daga saman gadan tana ƙoƙarin shigewa ƙarƙashin gadan yadda ka san wanda sanyi ya kama haƙurin da su girma suke yi kaf kaf kaf ya san hannunta kuwa kamar waɗanda aka sanya wa batiri sai rawa suke yi ba ka kautawa ta jima aka tana faman zazzare ido sai daga bisani ta gane cewa wayar ta ce ke ringin lallabawa ta yi ta taso tana tafiya cikin sanda har ta ƙara saurin site ruwa ɗinta gujewa ta tare da ɗaukar wayarta da ke ringin tambayar za ta sulluɓe daga hannunta saboda kirmar da finger ɗin take yi sunan amrish ne bayyana akan screen ɗin wayar lokacin da ta duba kusan karfe ɗaya da rabi na dare katse kiran ta sai ga message ya shigo mata cikin sauri ta bude tare da karantawa kamar haka hi rishi na yi ni ɗinki sosai shi ya saka ni kira don na tsoratar da ke saboda na san cewa za ki firgita in kira na ya shigo a wannan lokacin mimi ma kina nan kina jin munshari ne murmushi sai rishi ta yi sosai bayan ta gama karantawa reply ta mai mata da cewa i miss you too my lovely friend kin ci nasara a kaina saboda kin tsoratar da ni sosai gobe ba school amma za mu video call ne bayan ta kammala tura mata sakon ta mayar da wayar a saman durwa din ta aji safara murwa ta shiga yi a cikin bedroom ɗinta tana tunanin ta aka yi SDRA a tabbatar rafin ɗinta tsayawa ta yi cek lokacin da zuciyarta ta amince sunan Harun gabanta ne ta ji ya faɗi ba kuma ta tana ba face maganar da ya mata na cewa ba sai kin gode min ba aikin lada ne dai buri na ke kai mishi a hanzar ta yi gobe da safe ki zo ki min godiya dafe ƙirjinta ta yi cikin tsananin tashin hankali hannu ta aza akai murya tana rawa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku na harun ya ja min bala'i tabbas shine suna komai shi ya bani allura da na kai babban yaya wayo Allah na yanzu dole su dubi na akanta. harun ya kama da ni a daren ranar sai rashi bata rantsa ba inda daga rana haka daga dare ta sha kuka kamar kamammi ƙarshe ma ta shiga toilet ta yi alwala ta fito ta shiga da kafet ta shiga jerin salloli har sai da kafafunta suka so mara daɗi sannan ta dakata tarar daga hannayen ta sama tana roƙon Allah ya tsare ta daga sharrin Harun. Sai wuraren asuba bayan ta yi sallah sannan bacci ya awon gaba da ita a saman sallah. Wuraren karfe takwas na safiya, Azumi ta shiga bugun kofar bedroom ɗinta. a cikin tsakiyar kanta ta dinga jin bugun. A gigice ta farka tare da miƙewa ta nufi kofar ta buɗe tana tambayar wane ne. Binta da kallo Azumi ta yi. Ganin da fuskar ta kumbura sumtum ga idanunta masu kankance saboda rashin isasshen bacci. hankali a tashi ce lafiya ki ko sayar rish. anya ma kin yi bacci jiya fuskar ki kamar ton da ya sha kuka kwanta ba ta amsa sai ta fashe da wani irin kuka saboda tana da halin da take jiki, Gana haka yasa azumi shiga cikin ɗakin tare da tare da rufo musu kofa riko hijabin sarish dai ta ja ta suka zauna daga gefen gadonta sannan ta kalle ta a natsa ta ce faɗa min me faru kan wata me yasa ki shiga damuwa cikin shi shiga kuka sarish ta zayyana mata dukkan abin da ya faru a daren jiya ta ƙare da cewa an ta azumi wallahi ba laifi na bane harun ne ba na allura." ban yi tunanin zai cutar da shi bane yanzu ni ban sanya sanya ba idan mutum ya yi tuna abin da ya faru jiya dole ya tuhume ni akan ni na kawo mishi allurar kasa karasa magana ta yi saboda kukan da ya zo mata shiru azumi ta yi kamar mai nazarin wani abin kafin daga bisani ta sanya ta aka faɗa sayar shi ɗin ta ce just come down your mind ki share yanki yanzu ya kamata mu tunanin samun solution before tunanin amma na yi mamaki a ina harun ne samu allurar da ya baki ashe dama kuna iya tsama da shi bai taɓa sanan ba cikin shi ko kuka sayar ta ce ban san mene mishi ba an ta azumi Harun ya tsane ni ma ba na son ganin shi saboda ya jima yana kuntata min. Ba na son da ta yi miki da hankali ne shi ya saka ban taba sanar da ke ba. kina kai azumi ta kafin ta ce kin yi kuskure sayar shi. rishi. Miki ɗauki ni kamar yadda na ɗauke ki ba. Rashin gaya min da kike yi shine zai jefa ki a cikin matsala. Raya dan bace azumi ki yi mata magana. An ta azumi ki yi hakuri na san na yi kuskuren rashin sanar da ke. Yanzu na gane haka. A jiya zuciya azumi ta saki kafin ta ce shikenan ya wuce. Na ji daɗi sosai da ya kasance Umar ne ya bace ki a wannan lokacin. da ban san me zai biyo baya ba yanzu babban matsalar dole ne su zargin wani abu a kanki ko da umar ya tambaye ki wane ne ya baki allurar ki sanar mishi kawai that's the only solution girgiza kai sai rishi tare da cewa a'a an ta azumi ba zan iya cewa harun ne ya bani allurar ba saboda ba kowa ne zai yadda da ni ba kuma zai iya kulla min wani sharrin ne ina tsoron hakan gida kai azumi tai tare da cewa haka ne kuma kin faɗa gaskiya abin zai iya juyewa ya dawo kanki amma na so ki sanar da su cewa shi ya baki allurar saboda ki samu ki tsira amma ba komai na san cewa Umar zai fahimce ki in je kai mishi bayani babban tashin hankalin shine idan shi SGR ya tana abin da ya faru gaskiya akwai matsala sun ji ba suna tattauna akan yadda za su shawo kan matsala kafin daga bisani azumi ta ce ki kwanta ki huta dan na san jiya baki bacci ba ni bar na wuce ke can amsa mata da to sannan ta cika hijab ɗin jikin da ta kwanta sama lallau suka difa gadon. Lamu ta yi a hankali birin ɗin ta ya dinga tarayo mata abin da ya faru a daren jiya, musamman da ya mata rumfa da white chest ɗin shi yana faman gurnani yana faman gurnani yana kallon cikin idanta da wani irin yanayi mara misaltuwa ba karamin shock ta ji ba a lokacin duk da tana cikin tashin hankali hakan bai hana ta jin emotion ɗin shi ba alhamdulillah to yanzu zakar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kama kashi na 44 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku da kuma na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta sharing a group groups ɗin ku ne wasu da Facebook na gode da kasancewa ku a tashin tsakar gida